فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون sai muka kama kowanne daga cikin waɗanda aka ambata ɗinnan da azabar mu mai halkarwa a cikinsu akwai mutanen annabi lod waɗanda muka aiko musu da ruwan duwatsun yumɓu akwai mutanen annabi Salihu da annabi Shu'aibu waɗanda tsawa ta kama su, akwai ƙaruna wanda muka kife shi da gidansa a cikin ƙasa, akwai mutanen annabi Nuhu da Fir'auna da Hamana waɗanda muka hallaka su da nutsarwa a cikin ruwa, da ɗai Allah bai kasance wanda zai zalunce su ba ta hanyar halakar da su ba tare da wani zunubi ba, sai dai sun kasance suna zaluntar kawunan su ta hanyar aikata sabo don haka sai suka cancanci azaba.